الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا جعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق ولا يميل ماء الحوائج ولا يضطرب مع الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم الصافية وبلغوا الدين وافيا وعلى من سار على طريقهم واتبع أثرهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يوم أنا بيرجع وتن shi ga watan safar lissafin kwamitin mai masu su musulmi alhaji abubakar sa'ad na uku allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa gira ta babba ɗan babba farin da sada annabin ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke karatu a wannan masallaci na littafin asalibul mujribina da sabbi lida'awatul mursalina ba su zalika a wani dalili wanda dama mun ci wannan satin alƙad da za mu yi yau talata da gobe laraba da alhamis za mu ciki a kan cewa waye kashe al'imamu husaini mun faɗa mun ce ‘yan shi'a suna istigilalin fursa guda biyu fursa ta farko wannan wata da al-muharram bai gabata Suka yi amfani da shi don neman tausayin mutane da sunan an kashe jikan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai su ja mutane zuwa ga aƙidar shi'anci wanda na ba da misali cikin misalan da na bayar na ce abu ne bi koyo ga kowa a tarihanci kamar yadda za mu kawo a yanzu yadda na ali Allah ya kara masa yadda kashe shi a amma lokacin da kashe sai da na ali aka yi da yasa 'yan shi'a ba su fifita gangamin taro da shaharantar da ranar ba da aka kashe sai na ali sai aka gangamin ranar kisan al'imamu Hussein sai maka ce saboda akwai abin da ake ce masa takalsu shi sai da na ali ba abin da za ka iya ginawa bayan mutuwar shi amma sai na Hussein wanda kuma na kunna bidiyon wani ɗan shi'a kuma kwanan nan ba mamaki watakila gobe ko jibi kafin mu kulle ɗan rufe an kawo muku maganganun malaman shi'a daga cikin hadafinsu yanzu wajen har makka da madina tana cikin ido suke ganin maganganun ya yasar sabis, wannan ɗan shi'an da ya gudu daga daga kuwait ya koma ingila ya fito ya faɗa a hadafin da iran ciki da shi wajen yaƙi hatta a kan makka da madina ya fito ya faɗa kuma jiya ko cikin kwanakin nan ko wanda suka bi gwajin da na yi da safi ya kunna muryar ɗin shi'a yana faɗa cewa daga cikin aikin da imam almahadi in ya bayyana zai yi sai ya je kabarin ya an kwakulo abubakar umar mahadi ya ka ga wasu don ba ka zama sakare ki ga humi banza baka san abin da kake yi ba wanda yake da aƙidar in mahadi ya taso abubakar da umar masu yan taso da su daga kabari an kona su kai da kake da in ya samu dama mai kake tsammanin zai ma eh da kake tsammani sai sa nace wannan in shi annanan ba su fara faɗa ba amma ko je ku duba a ƙasashen larabawa idan ka ga in shi a suna ya la saratul husayn me suke nufi da ya la saratul husayn abinda fa suke nufi shine duk wani mutum da da cewa shi ahli sunna ne ya sarat al husain shine sai sun dauki fansa akan kisan da aka yi wa al-imam husayn shine ya sarat al-husayn kuma akan wa za salama akan ni da kai da muka yarda cewa mu ahli sunna ne tun da mu ahli sunna ne to kisan da aka yi ma al-imam husayn ko ba ma nan ko ba mu san me ya faru ba to muna da goyon baya a ciki saboda haka lokaci zai zo in ji sun samu dama to akan mu za su rama shine yana saratul hukum wato ina ganin yadda na faɗa ko mutane suna da mugun jahiltar menene shi abinda kuma ya janyo haka saboda sun faɗa cewa yin obacin na addini akan tafiya aka gina shi na yi na addini haka suka faɗa suka ce akan taƙiya aka gina shi ita kuma taƙiyan nan idan ka zo cikin usulul kafi wannan a mujallar na biyu Allah malam za ka yi mamaki in ka ga irin yadda suke fassara wasu ayoyin ƙur'ani da maganar taƙiya inda sun ce na yin na addini yana kan taƙiya ne har ma suke cewa su suna kan wani addinin duk wanda ya da wannan addini ya fito da shi fili to Allah sai wulakanta shi gwargwadon rifa rufar da kake da shi da yadda ka iya koyi abubuwa to gwargwadon matsayin da kake da shi ke nan a addinin shi'a haka suka ainihin wato faɗa dangane da irin waɗannan aƙidun aƙidun nasu na abin da ya shafi wannan ita kiyar da suke ta magana a kanta wannan yasa ba za su taɓa fitowa daris ba su faɗawa musulmin duniya cewa mai aƙidar su take kai me suke kira a kanta sai kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kana ka ɗora wa kanka karatu cewa dole sai ka san me aƙidar su kuma mai aƙidar nan ta gina a kan shi kamar yadda muka ɗora wa kanmu shi sa ga mu da ɗan shi a sai dai zagi shi za da aka tambaye ni ko ke yanzu za a yi suna rijima da kaza na ce yi addu'a cewa Allahumma ahlikin zalimina bil na. Allah ke maganin azzalimi da azzalimi ba rijina min ne dai salimi da Allah ka kama ku lafiya lotsa kanun su kuna nan kuna gogoriyo kuna cewa a haɗa kai wai don a tunkari wasu a daidai lokacin fa suke buɗe shafuka a social media ƙaramin yaro yana iya kira suna abakar ya ce mai ɗan iska ƙaramin yaro ya kira umar ya ce mai ɗan iska ƙaramin yaro ya kafe kyamara ya ce a faɗa mai ma wai wata falala ma umar ya kira shi a daidai lokacin da ake yin wannan saboda haka wa'annan ababe guda biyu yanzu siyasar duniya ta sa da yawa waɗanda ba ‘yan shi'a a bayan ta hanyar siyasar duniya ake tallata musu shi'anci. Daya, kuma na ma na faɗa na ce ni haifin makar, an ake so a kai zuwa gare shi a nuna duk duniya ba wata ƙasa jaruma. Sai shi a ita ta ke iya tunkarar Yahudawa. Da wannan rigar za a zo kuma a tallata wa ragowar mutane a duniya cewa ita ce ƙasa ta musulunci musuluncin da ana jiran mahadi ya zo ya rusa kaba ana jiran mahadi ya dawo da sabon qur'ani ana jiran mahadi ya zo da je kabarin sina abakar ya taso shi a kwakulo gawar a zo a babbaka ta ana jiran mahadi ya dawo a tada na Aisha daga kabari matar manzon Allah sai mata da haji wannan shine wannan musulunci wannan shi ne, abin da ake ni kuma na faɗa ta kararin wa mamirarin na cikin da shi an ci yake a duniya bai taɓa kuma kuma addini kuma ku duba daga nan Najeriya ku in kai a Najeriya kake dan girman Allah mai kasani a Najeriya ɗan shi'a sun ce ya fi mutu addini a fara daga inda kake kafin a tafi inda ka sani a Najeriya dala ba wanda ba musulmi ba ana samun matsala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kuma samu cikin girman Allah a Najeriya mai kaɓa sanin cewa mutanen nan sun yi wanda yake da musulunci ka taɓa sani wannan ƙalubalen da na yi ba za su iya amsa shi ba na ce shi'a ba ta taɓa haifar an da ya taɓa ta haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba kuma na ce kuma ai ba wai ba ku duba da sai ku gani karatun da muka fara yau majalisi na goma sha biyu kuna ganin cewa na malaman na shi a da nake tattauna matsalolin da ba sa gani ne suna gani me yasa kuke ganin in ne karatun kowa sai dai banza da karatun ba zai taɓa ba saboda inda wani ne raddi wanda suke ganin bai san su ba yanzu ka ga misali na ga wani da sunan yana musu rabi sai yake cewa su suka kashe Ali bin Abi Talib kaga wannan kuskure ne kalat kawar ne suka kashe sai da na yanzu kaga in wani ya tafi bincike shi yana cewa shi'a ne da zarin wani ya tafi bincike ya gane kawar ne kaga ya saka mai shubha yasa nake ko a malaman sunna ba kowa bane yake da ahalliya na bari ya magana akan shi'a kamar yadda munazara da su ba kowa ne ya cancanci munazara da su eh? su kuma sun san mun san su su ma sun san kuma ba sa musun haka yasa tun da muka fara karatun nan yau har majalisi jirisi na goma sha biyu wallahi suna ganin karatun amma sun san abu mafi alheri shine su zira wa karatun ido su kamar ba su gani ba eh? amma kuna kallon ai wasu sun yi magana suna tanka musu suna tanka musu to muna tsara maimaitawa inda manzon Allah ya bar duniya har yanzu da nake kan kujerar nan ba shi'a ba ta taɓa haifar san da ya taɓa taharirin kudus hannun wanda ba musulmi ba wannan tahaddi ne in kuma akwai wannan ɗan dala muna buƙatar duniya shi'a ta kada mana shi amma ƙarƙashin jagorancin sai na umar yana amirul mu'minin da jagorancin abu ubaida amin bin jarra aminu hadin umma su sun yi haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba sannan salahuddin ayubi da ya zo shi ma ya yi haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba da salahuddin ayubi wa'incan dama sahabbai ne ba a magana to nan sahabbai da abu ubaida da Umar kalla ka gani tare da sun yi taharirin da sunan wanda ba musulmi ba mutanen kirki ne ko mutanen banza ne a gurin shi'a mutanen banza ne salahuddin ayyubi ma yanzu za ka yi sace za ka yi mamakin irin maganganun da shi'a suke a kan salahuddin ayyubi tare da kuma yana cikin mutanen da suke taharirin kudus hannun wanda ba musulmi ba wannan kalubalen shi nake wa duniyar shi'a ah. ta ce in sun isa in je da addini suke taimakawa daga kafuwarta da akidunta zuwa yau dan Allah duniya shi a sadaga mana mutum ɗaya da ya taɓa ta haririn kudus hannun wanda ba musulmi ba. Kaga da na faɗa wannan ƙalubalen ba su gani ba ne? In an isa sai a ce to gawa ne in taɓa yi. Wallahi babu. abu na biyu don ku gane mutanen nan munafukai ne ba na wasa ba ayatul lahi kuma yi lokacin da zai gudun hijira ko da ya tashi yin gudun hijira ai a bayyana fi a duniya Kuwa ya san alaƙar amerika da isra'ila da faransa me yasa kuma ne da zai gudun hijira ya rasa ƙasar da zai je su faransa me yasa eh ku tambaye su su ba ku amsa amma kaga yanzu mutane sun yaudaru da siyasar duniya ganin suke kamar addini za ta taimaka mu kuma duk kasashen da muka faɗa a nan kasashe kusan goma da duk kasashen da aka ruguza aka ga da gudunmawar iran da ita amfani aka ruguza kasashe da kuma ko yanzu wannan yakin da kuke gani ne hayatul matsaf da ita za a yi amfani duk kasashen musulmi da yankin su ake a karya su in an kai mata hari sai ta ce bari ta rama kansu kun gane ku sai a waye gari duk ƙarfin tattalin arzikin da waɗannan kasashen suke da su da sunan ramuwa inda su kasashen ai ba filayensu suka bayar ba suka ce a kai mata hari wayanda su sun yarda cewa akwai ma 'yan wannan ne yasa cewa ko da sansanin sojojin ƙasa kaza a ƙasar mu ba za mu ba da dama a amfani da filin mu ba a kai muku hari don an in ba a amfani da filin mu an kai muku hari ba in an kai muku hari ba sai ku rama inda aka kai muku hari ba mun kuma sai a kai muku hari kuma ku sai ku kawo mana hari haka ba suke yi ba eh ko haka za a ci gaba dai. nan dalilan guda biyu kuma na daura wa kaina cewa in Allah da kinji ina da rai daga zaran zulhijja ya zo karshe karshe yanzu duk karatuttukan nan da muka yi ana shiga watan zulhijja halka shi a gudanci a fara tunawa mutane a fara sa kuri da kodi zarin ya zo mu tura wannan ma za ta arifu an aƙidar shi'a mai kasane dangane da aƙidar shi'a da suka sani dangane da aƙidarsu da shi yasa na ce tun da yau muna majalisi na goma sha biyu gobe mun yi sha uku ko laraba alhamis sha hudu insha Allah sai mu rikice asabar sha biyar za mu yi asabar sha biyar saboda haka sai zamanto waɗannan su ne abin da suka faru bari mu shiga karatu kai tsaye saboda lokaci mun riga mun sani cewa sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ɗaya da cikin maganganun da malamin tarihi suka yi aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranan litinin an haifi manzon Allah a lokacin da duniya take cike da rudani dan Allah ya faɗa da bakin sa mai albarka ce kuma Allah ya aiko ni Allah ya kalli duniya gaba ɗaya larabawanta da wanda ba larabawanta ba yayi fushi da kowa sai yan kaɗan da suka rage daga cikin ahlul kitabi da Allah madaukakin sarki ke ba da shaida a kansu cewa wa labi na kafaru kafare suna cewa mursala kai ba manzo ba ne. Allah sai ce kun kafa billahi shahidan baini wa kun wa man indahu mulki kitab Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku da kuma wa'anda yake a gurinsu su a cikin ilmin littafi haka Allah ya yake cewa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasal alladhina yaqra'una alkitaba min qabl laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irayu yatimul qab mahaifinsa tun kafin ya zo duniya Allah ya ije shi ya tsamce shi ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya dauke mahaifiyarsa yasa manzo Allah ya ga nau'in jaraba wanda ba kowane ɗan adam ya fikirin ta ba a wannan yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallama ita so kakansa Abdul Muttalib shi yazo yana kula da shi idan aka ce akwai wato iyayen mutum suna da rai suna da ta. daga lokacin da aka waye gari babu iyayen in yana da kakanni zaka ka tonar da kakannin suke wa ɗan ya ƙara saboda ba jika. Abu Mutalib ya kula da shi shekara biyu annabi yana da shekara takwas ya koma zuwa ga Allah wanda ya dawo yana kula da shi shine Abu Talib dan uwan mahaifinsa kwanan nan ga wani dan tarika ya wata irin fassara da duk duniya da lahira ba wannan fassara a littafin tafsiri ya fassara alam ya ya yatiman wata irin fassara algata malam ta ban mamaki hatta malamin su shehu ibrahim inyas ba haka yi fassara ba cikin filiya da tafsir ba da sunan san annabi haka izo iwan nan fassara haka in ka karanta littattafan tarihi kamar yadda muka faɗa muka ce abdulmuttalib yana da 'ya'ya guda goma ko da musulunci ya zo hudu suka rage shida sun rasu cikin shidan da suka rasu akwai baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yasa tun da baban annabi ya riga shi zuwa komawa ga Allah tun kafin ya zo duniya alkunyar da ake wa larabawa da ɗansu shi sa mahaifin annabi ba a mai wannan alkunyar mutum hudu da suka rage sai da na hamza da abba da abu lahab da abdulmuttalibi mutum biyu da suka musulunta biyu ba su musulunta ba sai ya koma ga Allah kafin annabi ya bar duniya shine hamza sai kuma ya tsawon rai annabi ya bar shi a duniya shine abbas wannan ya nuna wa annabi kiyayya ta ƙarshe ƙur'anin ki sauka a kan shi ya tsine mai albarka ta bayyana da abi lahabin wata wannan kuma ya nuna wa annabi soyayya ta ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara masa musulunta ba wayan kana su a wurin kin shi'a Abu Talib imanin sa ya mafi imanin Abubakar da Umar suna cewa Abu Talib muminin Quraish suke ta bari fara muku ba wannan ba ma a cikin kin shi a kun masu da'awa abu ɗalib annabi an rubuta littafi kan wannan matsalar kuma shekara goma da ta wuce mun yi muƙabala da wani ɗan shi'a akan wannan matsalar yana sosai ya tabbatar da abu ɗalib annabi hmm? haka ake ce da kula da shi bai ban masa komai na dukiya ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karso a matsayin maraya saboda wani abu da Allah maɗaukacin sarki yake matsacin da shiri da tanadi don yana so ya ɗora masa wani nauyi ya zo ya kiwon dabbobi a kan karafi wani abu wanda sai an biya shi da shi yake rayuwa haka annabi ya zauna shekara arba'in ana nan Allah maɗaukakin sarki ya fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wahayi cewa ya naɗa shi annabta Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa Annabu da wasu mutane waɗanda za su yaɗa addini waɗanda ake ce musu sahabbai wanda sahabban nan suka karɓi ɓangare guda biyu aka samu almuhajiruna sannan aka samu al'ansa wayannan mutanen Allah ya ba su zaɓin abu uku da abu takwas suka haƙura suka ɗauki abu uku suka bar takwas ɗin nan Allah ya ce musu ya yi ayyuhal na amanu la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh Ya ce kul in kana uku, wa abu na uku, wa ikhwanakum wa azuwa da azwajukum wa Wa amuwali ashiratukum وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون Allah sai ce a ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wayannan guda biyar suna da alaka da kai alaka ta bini da da wato ɗan uwa dangi mata sannan da dukiya da kasuwanci da manyan gidaje da aka gina aka sa musu kayan alaki Allah ya ce musu habba ilaykum min Allah wa rasulih kun san su akan Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sabai suka haƙura suka ɗauki abu ukun nan suka yi watsi da takwas wannan yasa da aka zo za a yi hijira a bar makka a taho madina ba magana ba ce ake wai mutum wai kwashi dukiyar shi ya fita kowa kawai yana ƙoƙarin ya zai tsira da addini wannan yasa saboda sun taho madina babu komai Allah ya dinga ce musu lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyari talakawa waɗanda fitar da su aka da gidajensu ba fita su kai ba Allah ya ce uzina lillazi na yuqataluna bi annahum zulim Allah ya yi izini waɗanda aka zalunce su su tashi su dama wa inna Allah ala nasrihim Allah yana da iko ya taimake su allazina ukhriju min diyarihim wayanda aka fitar da su daga gidajensu da gairi haƙƙi babu dalili illa an yaqulu rabbana Allah saboda sun ce kai Allah ne ubangijinsu su za su bautawa aka cutar da sahabban nan kafin hijira madina wasu sai da suka hijira a habasha ethiopia aka za a zo a azabtar da wasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallo babu abin da zai musu haka aka zauna shekara kusan goma sha uku a makka an yi lokacin da in ka musulunci baka da ikon ka fito ka bayyana cewa kai musulmi ne sai da shekara uku ana da'awa a ɓoye a daru matsala ta ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka zo aka mitin a darun nadwa aka kawo shawarwar cewa shi kansa annabin yadda ra'ayi shi a kashe shi ko a kama shi a ɗaure ko a kure shi a masa wani ya zo ya ba da shawara ya ce ko ni shawarar da zan ba ku. idan dai har kashe manzon Allah za ku kowace ƙabila a nemo ta ba da wakilci domin in wata kabila ɗaya ta kashe manzan Allah kabilar banu hashin ba za su taɓa yadda ba dan akwai waɗanda su maganan kabilanci ne a gaban ba maganan ko in an taɓa annaba an taɓa masu ɗan ne yanzu maganar boton gunki da waye ajiye ta zafi? aka kawo shawara aka ce sai dai kowace kabila ta kawo wakilci ta larabawa ta yadda in kashe kashe annabi mai kisan mutum ɗayan da duka larabawa ne yanzu suke da alhakin abu banu hashin ba za su iya taruwa ba su kalubalanci dukkan larabawa aka shirya wannan Allah ya ce wa annabi ya bar makka ya taho madina Allah ya ce wa idan kuru bikan lazina kafaru li a aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin akai haka manzon Allah ya baro makka ya taho madina da zai baro makka ya taho madina ah. mun riga mun sani cewa wanda ya taho tare da shi shine sai na abu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru su ne wannan mutum na biyun da Allah ya dora shi yayin da ya zama na biyun annabi a tafiya shine na biyun annabi a daraja da annabi sun shi haka Allah ya tsara shi yasa sai zama shine na biyun annabi a jagoranta al'umma wannan yasa manzon Allah kafin ya bar duniya da kanshi ya dinga sa yana abu yana sallah har akwai lokacin da annabi ya fito yana sallah hadisin Anas bin Malik duka wasu abubuwa ina tsallake su ne saboda asali in nace zan buɗa abin zai zama yana da yawa yana fitowa yi sallah kokarin da manzan Allah ya fito zai ga sallah sai na abakar yana cikin jin sallah annabi ya fito da ya fito aka dinga subhanallahi mata suna yin at-tasbihu lokacin da sai na abakar ya fahimci annabi ne ya fito sai ja da ba kuma annabi ya mai ishara cewa ya ci gaba ana sai na abakar bai ya ci gaba da jin sallah ba da aka gama ce ina wane ɗan ibn abi hafa a ce ya shiga gaba manzan Allah ya bi shi sallah yace wallahi bi wa ni in shiga gaba ina sallah annabi bi na baya wannan fa ishara annabi mai cewa kada wannan sati biyu da aka yi haka annabi ya nuni ya ishara sannan kuma shi ne na biyun annaba a kabari ba annaba gashi amma yin shi a matsiyata a cikin usulul kafan nan cewa suka yi wai lokacin da annabi ya karki sana bakar ya tafi da shi wai ko da ya tafi da shi wai sai na bakar annabi yana da kudu wata hadisa da ta faru bayan ya nuna mai mutanen da ke habashi da waye da waye wai a lokacin wasu na abubakar sai na bakar ya ce da kudurin cewa wai ya tabbatar da cewa annabi ɗan ne annabi matsafi wannan cikin usulul kafi ba ba yadda za a yi mu shirya da mutanen nan matuƙar suna buga da littattafan ana yaɗa su cikin mutane eh? ba zai taɓa yiwa ba mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo yau mutumin da annabi ya ɗauke shi suka yi hijira suka tafi yau shi ne wani zai yaro sai kafa kyamara saboda an shayar da shi mugun abu sai ce maka wannan mutumin wai wata falala yake da shi addini eh ya ce ma wai mai yi ma addini sai yanzu dan Allah dan Allah yanzu kuna magana da mutum wani ya salli uban ka ce mai ya ce ma ya ce ma baban ka mahaifin ka kan iska ne ya za ku yi eh yara su zo a TikTok su kafe yaro ya kalli sai na umar ya ce sai na umar an iska sannan kuma wai a haka wai mutane ke tunanin wai a zo a haɗa eh? to saboda haka aka zo wayannan abubuwa suka faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin hijira daga Makka ya baro Madina daga madina maka ya taho madina to kakka ɗauka cewa ƙalubalen ya ƙare sai ya zama to makka ta matsalar daban ana zuwa madina kuma sai wani sabon ƙalubale ya fara madina ba rikici yasa Allah ya faɗe da a haka su guri ɗaya cikin Qur'ani cewa yasriba ya ahala yasriba la maqama lakum malan yasriba shine bariki amma yadda alfazar yake cewa bi yasriba nurul lin nubuwati la yakun da manzan Allah ne ya zo ake ce mata Madinatul Munawwara sai sa Anas dan Maliku ya ce ranar da Annabi ya hijira ya taho garin Madina duk da ke cikin Madina sai da hasi sai sa ake ce mata Madinatul Munawwara shi ya ka samu matsaloli guda uku ko da annabi ya zo ya samu ana kokarin a nata abdullahi bin urudu da salul a matsayin jagora to maganan naɗa shi ya zama shugaban ausu da kadarar zuwan annabi sai sa maganar na ƙisa ya sha ruwa to da shi da ire sai suka da cewa ta zama ba ta su ba ba za su iya gaba a gaba da annabi ba su yanzu za su bar su zo su shigo addinin musulunci don su kawo musulunci matsala to daga nan sai munafunci ya fara shegiyar ta motsa sannan kuma sai ga sharrul bariya sai ga yahuda a madina akwai banu ƙainuka akwai banu nadir akwai banu ƙuraina yanzu a makka daga kafirai mushrikai sai musulmi da wanda ya yarda ne sai wanda ya yadda. to an zo madina yanzu ga munafikai eh sannan kuma ga yahudawa da kuma kiristoci wa'incan yahudawa su ne ula'ika hum sharrul mafi sharrin tarihi to sai kalubalen ya zama ya bambanta haka manzon Allah ya zauna shekara goma yana wannan yanayi shi yasa ka je ka binciki littattafan tarihi duk iya wa'azin manzon Allah da iya uslubinsa da ta'ayidi na wahayi yadda bai yin kuskure har manzon Allah ya bi duniya ya koma ga Allah ba a samu Yahudawa cikin hannu haka sun musulunta ba a shekara goma in an ce maka ka abdullahi bin Salamu sai a ce wa kali shi kenan an gama magana shi yasa a cikin suratul mudassir Allah ya faɗa cewa fa malakum an tadhkiratu mu'ridi annahum humurun farrat min Aswar akwai yadda wasu sai kashe wasu dikkiyawa a zuka ko kalalla ko kai da karfi billahi ladhi kariya kake da za ka yi saurare ka ne wannan mana Allah ne kira ga wata al'umma shekara goma ya rayu cikinsu, amma ba a samu mutum goma ba sun musulunta Tare, kuma da ilimi suna da shi A jahilai ba ne to haka annabi ya zauna cikin wannan yanayin to ana nan ana nan sai wa'adi suka cika samun inda Allah ya ɗorawa annabi zai yi shekara ashirin da uku da koma zuwa ga Allah ya yi. haka Allah sai ce masa idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an Kulu yadkhuluna fi dinillahi mi da kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a fi yanzu fasabbi hamda rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba sai tasbihi a ma Allah sai ka gama naka aiki lokaci ya shi yasa ya sha faɗa ta inna ma ana bashar ni mutum ne sai ta yushiku an yi asiya rasul rabbi fa ujiba dan sakon Allah zai zo zai kira ni kuma dan kunsa dan kuma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala haka a wata maganar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ce wa sahabbai Allah ya ba wani bawa zabi tsakanin abin da ke duniya da kumawa gurin Allah shi fara zalikin abdu ma inda Allah shi wannan bawan ya zaba abin da ke gurin Allah Abu Sa'id na Khudri sai ce sai na abu ya fi kowa cikin karatu da wannan ne shi sai na abakar annabi na magana sai fahimci ba wanda Allah ya ba zaɓi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. da yana cikin kususiya na annabawa ba wani annabi da za a ɗauki rai shi sai an ba shi ittiyari ya mutu ko kai ya mutu amma sanin Allah ya faɗa musu cewa wal akhiratu khairul laka min al ula waccan ta ƙarshe ta nan kun ba a taɓa ba wani annabi zaɓi ba cewa ya ci gaba da rayuwa ko ya haɗu da Allah ya zaɓi rayuwa a nan ba haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma yanzu da ana ba mu irin wannan zaɓin ba ba za mu yi ba duk wani ɗan in san matsiya shi ko karɓar da shi ko ya kayi can kayi gaba ka gani to sahabbai annabi da ya fara ƙarshen lafiya daga lokacin da ya je baƙi a ya dawo tare da Allah ya ba annabi zaɓi ta tuzi man ta sha'u min hunna wa tu'mi ilayka man ta sha'u yana da iko ba sai ya raba kwana ba amma ka annabi ya tara matan shi yace da Allah yana so su ba shi dama zai koma ɗakin na na Aisha yi jinya haka manzo Allah ya koma ɗakin na na Aisha yi jinya na wasu kwanaki kafin ya koma zuwa ga Allah wannan gurin mun faɗa mun kunna sauti ce daga cikin matsalar mulkin shi'a su fa yan shi'a ba suna da itikadi na sa hoto mai motsi mai murya bayan kuma na karanto a littafi a nan gurin daga cikin matsalar mu da mutanen nan su suna da aqidar cewa fa nana Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su suka kashe manzon Allah wannan banda abin da ke rubuta a littafi gashi wannan al-burhan ne fi tafsirul qur'an dawa na na hashim al-bahrani na karanto cewa gashi a wannan tafsirin a mujalladin sa na tara daga shafi na 326 zuwa shafi na 327 gashi nan gurin makin ne na ce bayan da bidiyo tun ana faɗa da larabci shirin ya fassara aka zo ka fara samu a nan ƙasar suna faɗa da bakinsu babu ɗan shi addabe da ƙarin cewa na Aisha da Hamsa da Abubakar da Umar cewa ba su suka sawa annabi guba suka kashe shi ba. Wannan ita ce aqidar mutanen nan. Eh? Ga littafin tafsiri kuma ko cikin usul da kafin nan kai, kuma ka je ka karanta tafsirin su cikin wa ma Muhammadun illa rasulun qad min ƙabbihin rusul afa in mata to sai faɗa cewa in ya mutu ko a kashe shi sai ka kashe annabi akai guba aka same aka kashe shi ya mutu waye ya sama annabi guba ya kashe shi Aisha da Hafsa da Abubakar da Umar su suka yi mu'amara aka za ka kashe annabi Allah ya tsine mutanen nan albarka eh annan Allah ine mai cewa zai dawo ɗakin ce jinya ya dawo ɗakin na Aisha yana jinya a lokacin da rashin lafiya ne ya yi tsanani sai manzo Allah ya zama to fitowa sallah sai aka sa sai na Abubakar yana gudanar da sallah kun san na sha faɗa nake cewa shi zan Allah sallallahu alaihi wasallama asali ya wa al'ummar shi duk wanda zai haɗu da Allah kafin su haɗu rashin lafiya kafin su haɗu da Allah saboda ita jinya tana ɗaya daga cikin hanyar da Allah ke kankare wa ɗan adam abubuwa da dama na kurakurai sannan tana baka dama tun akwai wata matsala tsakanin ka da Allah ka gyara kafin ku haɗu amma idan mutuwa ta riga ta zo ba da ta gaba yadda za a yi to sai zaman to manzon Allah yana rashin lafiya amma Anas dan Maliku yana Ya yace lokacin da annabi bai lafiya maimakon abin da aka sani na mara lafiya in ya shiga wani yanayi ga halittar ya canza ya ce sanda manzan Allah bai da lafiya bai kan kwana bibi ne ko bakin shi yace wallahi da manzan Allah ile ya sai muka ga yanayin sa ya kara kyau ne fiye da kafin ya fara rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam da aka sai manzan Allah ya zama yana zazzaɓi a wannan lokacin ne idan an ji duba shi Abdullah dan Mas'ud ya kalle shi ya Rasulullah innaka tu'afu wa akai Na naga zazzabin da kake zazzabin yana tsanani hadisin abu sa'id ibn khudri ah. cewa idan ya ji in manzan Allah lokacin da bai da lafiya in ya dora hannun shi a jikin bargon da annabi ya rafa yana jin zafi a jikin bargon saboda nauyin zafi da annabi fi tawa da shi In manzon Allah ya ce inni u'aku ni ina yin zazzabi kamar yadda ni in na tashi na wannan kamun Allah ke ba irin naku ne ke ba ah. yace yanzu kana da ninkin ba ninkin lada sai manzon Allah ya ce eh ai ba wani mutum da zai yi rashin lafiya ce Allah ya kankare masa kurakuran irin yadda bishiya take kakkace ganyenta sannan ya ɗaga darajarsa da ita lokaci ya yi sannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah wacce ta yi jinye shi a ɗakinsa na Aisha. Alhada ta ƙarshe Abdulrahman kanin ta ya shigo da asuwaki yana tattaunawa sai manzan Allah yana kallon asubakin sai ta ce masa aku zuhu na in karɓo maka ni in tafin fahimta annabi yana da ce ce ta karɓo ta tattauna ta gyara sai ta bashi ta ce manzan Allah fastanna istinanan ma ra'aituhu ban taɓa ganin shi ba istanna istinanan ahsana min ya goge baki gyara baki mafi kyau haka manzon Allah yana gama goge baki sai ga yana kallon sama yana ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la to shi yasa take fassara cewa inna min ni'amillahi alayya ana cikin ni'imar da Allah ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tuwfiya fi yawmi wa fi dhiki annabi ya mutu a ranan kwana na a daki na sannan ya mutu wa baina sahari wa nahari tsakanin kirjina da cinyoyina yau matar da annabi ya mutu a wannan yanayin nata ita ce yan shi'a su fitowa su zaga su ce mata munafuka arniya sannan kuma suna da bukatar a haɗa kan musulmi a haka a daidai lokacin da Allah ya faɗa cewa akai ba su litayyibina wa ba ke sannan Allah tayyib ne ba zai yiwu ya dace da mata ba sai ba sai kuma su fito sai su faɗi waɗannan maganganu da shi sa muka faɗa muka ce daga nan annabi kuma zuwa ga Allah to duk bannar da aka yi wa addinin musulunci daga lokacin da annabi ya rasu zuwa shekara hijira 61 duk bannar da aka yi musulunci a wannan ɗan tsakanin afirka a nan sai sa ɗaliban karatu wancan littafin da usmanul khamis ya rubuta kuma tun mina tarihi. a koma masanin me ya faru wani lokaci na tarihi waɗannan abubuwan a nan ne nan da aka yi musulunci a nan ne sahabban da annabi ya rasu a gabansu idan ka cire bala'in alƙiyama, babu wani bala'i ne kai ranar da manna Allah ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah babu yasa sai na baka lokacin da annabi ya rasu shi kenan ya fata gonar sa yana da wata mata sai ji labarin cewa manzon Allah ya rasu sai ya dawo da ya dawo ko da ya zo ya samu sai na Umar ya falle ta ya ce duk wanda ya kuskure ya ce ma annabi ya rasu billahi la ilaha illa huwa sai ya zare kansa sai na Umar ya ce manzon Allah bai rasu ba ya je munajati ne da Allah ya dawo kamar yadda annabi Musa yi yana bakar ya shigo bai wa kowa magana ba ya wuce da ya zo ya wuce ya samu annabi yana kwanci an lallace shi fa kashafa an wajihi an wajihi rasulullahi fa da bayna ainihi ya yayi fuskar annabi ya sumbaci idanunsa wa kala ya ce bi abi anta wa ummi babana da mamata su zama fansa gare ka ya ce ta hayyan wa mayitan ya ce manzo Allah kana da rai kana da tsarki ba ka da rai kana da tsarki kana da rai kanshi kake yi baka da rai ma kana da kanshi daga nan sai na abakar ya rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sallati sai hamun bai sai ce man kana minkum ya da muhammadan fa inna muhammadan qad mata duk wanda a cikin ku annabi yake bautawa to manzon Allah fa ya mutu amma wa man kana ya abudu Allah duk wanda Allah yake bauta mata fa inna Allah hayyul la yahu Allah yana da rai baya ainihin wato mutuwa sannan sai ya karanta Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata a qutilan qalatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayyidullahu shakirin ya kawo irin su Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikum ai kafin kai ba sanya tsarin wani dan adam zai dawwama a duniya ba afa in mitta fahumul khalidin Allah sai ya ce to kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dan danuwa sai ta dan ainihin wato mutuwa kuma haka sai ya zamanto a wannan lokacin abin da ya faru sai sahabbai su kowa ya dawo jikin shi jikinsa sai suke jin wannan aya kamar ba ba su ta Qur'ani ba sai yanzu da sai na amfani yazo yana jin wannan aya to daga nan ne sai abubuwa suka fara biyo baya bayan manzon Allah ya bar duniya aka samu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da wato abinda ake ce masa ababen da suka faru daga nan ababen da suka faru akwai kistatu bani sa'ida sannan akwai kistatu shura da kuma al'amara waɗanda saboda su ne da suka minki suka na usman tawaye akwai kisan al'imam kisan imam na usman da khilafancin na ali da ma'arakatu jamal da ma'arakatu sifin da takin da ma'arakatun naharawa wayannan abubuwa inda dama annabi ya ce annajumu amalatun lissafai tauraro da kuke ganin su aminci ne ga sama in ka kalli sama kaga tauraro to sai alamar ba matsala sai ce ni ne aminci ga sahabbai na in ina nan ba abin da zai faru amma daga lokacin da annabi ya tafi yake to komai yana iya faru yasa inda akwai wani a matakin farko da ya kari yan shi a yake makaryata ne a da sufa suna da tabbacewa su a gurin su kashe annaba a kai amma me yasa suka fifita ranar kisan al'imamu sai a kan ranar da suka ce annaba aka kai? me yasa Allah kisan annabi ita ce musiba mafi girma ko kisan al'imamu sai Hussein to me yasa ranar da suka ce an kashe annabi ba su fukan ba ma kamar sama da ranar kisan wuce. meha to mu ko ba kashi annaba aka ba dama haka ne don mu Allah ya ma annaba alƙawari yace wallahu ya asimuka minan nan Allah zai kare ta daga mutane ba wanda zai iya kashe ka ba kuma Aisha da Asa da Abubakar da Umar suna cikin annasu ko ba su ci idan wannan alƙawarin da Allah ya wa annabi sai kuma suka zo aka kashe shi daga baya alƙawarin da Allah ya wa annabi ya cika mai eh mu da ma ba mu da wannan aqidar da su da suke da ita a babin ilzam ai na tiya mana na faɗa mu wannan shi'a da muka yi muƙabala da shi akan matsalan gadin da ta fata ba ga shi ce ta taho tana neman sai na abakar ya bata ta gado ba na me yasa ba ta zo neman jinin annabi ba da kuke kashi kashe a kai bare ramantu to ƙarya ce da a wadda kuke shi yasa ba ta zo ba an ku ya tabbata kashi annaba aka ta yaya aka yi in shi za ta ta dukiyar da ya bari a kan jinin shi eh? an fahimta ne yawa inda ai ba wai abu bane da ya faru bayan ta ballanta a cikin ba ta sani ba da ai a gaban ta annabi ya rasu eh wannan suna cikin ababen da suka faru don haka manzon Allah ya bar duniya sai sai na abakar ya zo ya hau khalifanci ta hawa khalifancin sai na abakar bayan abin da sai na abakar ya tafi shi na falala da matsayi da waye sai matsaloli suka bi ba ba ɗaya sai na abakar shekara biyu yi a kujerar khalifanci kuma dama ta tazararsu da na shekaru tsakanin shi da annabi shekara biyu ko da Allah ya aiko manzan Allah yana da shekara arba'in sai na abakar yana da shekara talatin da takwas a duniya shi ya sa mun zai faɗa wa ɗan shi a bare ni bane a rayuwar sayyidina Ali muka karanta haka wajen cewa fifiko da tafaduli tsakanin sayyidina abakar da sayyidina Ali shi sayyidina Ali bai mata a kan shi da sayyidina abakar ba kuma in za yi adalci a yanayin da Allah ya aiko annabi yadda maka ake da rintsi sun fi cewa shi kai sai na Ali yana karamin yaro sai na bakar da mai shekara talatin da takwas a duniya babban mutum yana da arziki kala a wannan jawon da ake ciki da wanda kuka ce karamin yaro ne da wanda yake babban mutum mai shekaru wa kuke tsammanin annabi zai fi bukatar gudun moshi. haka ba za a wannan maganan cewa karamin yaro ne haɗa da ce tabon haka kuka kawo sau da haka mu a rayuwar sai da na ali shi in ka bibiyi rayuwarsa ka gaskiya a gaggiyar rayuwa ba wata a kan a rusa addini bai ta dago kansa bai ce gaida su da suna abu shi yasa da annabi ya bar duniya yana da shekara 63 shi kuma shi na bakana da shekara 61 yasa muka ce a wannan lokacin isudu da gogayya sai na da kuma gaba ɗaya lokacin yana da shekara 30 da wani abu kaga al'umman ta fuskan wa zai zama jagoranta ta fi bukatar sai na abubakar sama da sai na ali kuma annabi ne fara nuna haka ta yadda position ɗin da yake sai fara tura sai na abubakar tun yana da rai wannan ba reni ba ne ba wulaƙanci ba ne hakika ce kuma su a gurinsu ba wai sai na abubakar ba a'a manzan Allah ne kaɗai za ka ce in ka cire annabi ba wai wani sahabi ba in ka ji ɗan shiya ya ce maka sai na da amirul muminina yana nufin fahar da annabawa tun da aimin kurya mannan zazzaki ya faɗa cewa da musa da isa da ibrahim da nuhu ya ce ba su kafe na ali daraja ba kun Allah yaushe za ka zo kana ali suna wanda yake ganin cewa sai na ali ya fi annabawa daraja ka zo kana rikici da shi a kafe na abakar akwata mata so ba bata mata so ba sai na abakar bayan falalarsa da matsayinsa jarrabawa farko da ya fara samu bayan da annabi ya bar duniya ya ka samu ɓangarori na waɗanda suka shiga musulunci sai suka yi rigga aka samu ƙabilan asad da gabal wanda tsalihatar asadi yake jagoranta su ƙabila ce suka ware suka yi rigga su da musulunci aka samu kinda da waɗanda suke goya mata bayan ka wanda ya shugabance su shine al'asar bin kais al-kindi akan samu muzhid da wanda suka goya musu bayan ta aka samu al-aswadul ansi sannan aka samu banu hanifa wanda ya jagorance ta shine musailama ta kaza aka samu sulaim wannan mace ce wanda yake biye da su akwai alfuja'a abilar sulaim alfuja'a sannan aka samu banu tamim aka samu saja at jama'a annabi ya bar duniya ba a fayi shekara ba ba ɗan watanni wa'annan duk suka balle a cikin abin da zai baku mamaki haddafa mace ta zo ta ce ita ma annabiya ce kuma ta kafa rindina kuma ta samu magiya annabi ya bar duniya da ɗan kwanaki ba daɗewa mace ta zo ta ce ita ma annabi ya ce bayan musulmi mutu za kuma ta kafa rindina kuma ta samu majiya. sana aka samu inda suka ce ba za su ba da zakka ba sai Allah ya ce min amwalihim ne ne eh? sadaqatan ajruhum wa tazkiyhum inda ko Allah ya ce annabi ya karba ne in dai annabi bai nan ba wanda ya isa ba shi zakka a duk lokacin kuma da shi kafin annabi ya duniya na ɗarin dinar Usama ɗan Zaidu akwai wani hadisin ƙarya da in shiya suka ke kira suka tura annabi ya ce la'an Allahu man kallafa an shi Usama wannan hadisin ƙarya ne ba Allah ya kine ma duk wanda bai burin jinin Usama ba saboda aka Abubakar da Umar su ji ba to ta yaya za a yi shugaba ya tashi ya tafi a wannan lokacin ka duba a gani fa Madina ta gefen Madina waɗanda suka shigo musulunci an samu wannan matsar wasu sun ce ba za su ba da zakka ba na wannan rundunar an naɗa ta za ta tafi aka ce sai na bakar ya kalli yanayin da ake ciki kar ya bari rundunar nan ta tafi yana bakar ya ce ya rantsi da Allah idan za a kai an naka su suna jin iyayen mumini a ƙasa matan annabi ya ce wallahi wani ibnu abi hafa annabi ya kulla abu da hannun shi kafin ya bar duniya ne in zo in kwance ya ce wallahi ko me zai faru ba zan iya warware abin da manzon Allah ya kulla aka yi ce rundunar Usama ta zai da tafi yakin Mu'tah malamai sun ce hikimar da sa Annabi ya naɗa Usama da shekara 18 a lokacin Ya jagoranci rundunar Mu'tah ta tafi yaki saboda lokacin farko da ya tura a a yaki an kashe mutum akwai Jafar yayin Sayyidina Ali akwai Abdullahi bin Rawaha nan akwai baban shi Usamatu Usama da aka kashe a can Zaidu Zaidu kai wanda Qur'ani ya faɗa ma qata zaidun minha watara usama dan zaidu yanzu in zai tafi yakin nan zai tafar da ina cewa nan gurin ne fa aka dauki mahaifinsa fa sai manzon Allah ya nada shi yace jagoranci wannan to da wannan matsalolin suka faffaru Nana Aisha tana faɗa tana cewa wallahi lokacin da annabi ya bar duniya musifa ta sauka kan gabana. ta ce wallahi inda za ta sauka a kan fangalalen dutse babba tana iya wargaza shi a cikin shekara biyun nan Allah maɗaukacin sarki dama ya ishara matsalar ba ta faru ba za ta faru kuma ya ce zai kawo inda za su yi maganinta ya ce ya yi hallazi na amanu manyar tattamin kuma an jilihi a sofa ya ci Allah bi ƙaumin yuhibbuhum Wai hibbuna. Allah zai kawo su mutane wayanda suna san Allah Allah yana san su da ta faru sai Allah ya kawo sai na abakar a cikin shekara biyu kafin ya bar duniya duk wanda suka kauce sai da ya dawo da su kan hanya da shi sa malamai suka ce daga cikin inda ake gane mutum yana cikin arrasakuna fil ilmi ba wai tarin karatun ba daga ciki ya zama kare da sabati in kila ta taso ta san akwai wanda duk sabon yayin in ya zo da su za a taba tarika ta zo an taba da su ta tsine kala ta zo an taba da su Shi a tazo an taɓa da su duk wani abu da ya zo sai an ɗan su tukuna sai an tafi sannan sai su gane akwai matsala sannan sai su dawo wannan da yadda ka ga mutum da karatu ba a kiransa cikin wannan ko fitil fi tafakku a ilimi to sai na abu yana cikin wa'in Allah ya ba su wannan sabatin a addini shi sa kona kuna na fata abin da ya faɗa mata kenan ba zai canza abin da manzon Allah haka ya yana yi ba kuma faɗa mun cewa matsalar gari mu ba ma neman masai na abokar uzuri kuma wayannan mutanen da yake matsiyata ne sai suka dawo suna maganan an zalunci ta kadai ba su yi maganan an zalunci matan annabi ba su saboda sun san baban annabi ya tsaho neman gado wajen na na fata matsayar annabi shi ma yana da tunanin cewa akwai dukiyar da aka bari a wurin da ya kamata ta ba shi gado ta ce wa sai suka ce wai kanin uba ba zai gaji ba ba zai gaji kai shi ba haka yin shi'a suka faɗa to saboda haka waɗannan ababe da suka faru shekara biyu daga nan ne yana abakar ne shekara biyu daga shekara ta sha ɗaya zuwa sha uku ah. sai sai na umar da zo sai na umar da ya zo daga shekara ta sha uku ya zama halifin musulmi zuwa shekara ta ashirin da biyu ko shekara ta ashirin da uku kaga daga shekara sha uku zuwa shekara ta ashirin da uku ya yi shekara nau kenan yana shugaban musulmi ya yi shekara goma da ne ana nan ana nan wani lokaci annabi ya taɓa hawa dutse dutse ya da yadda ki dutse ya ce dutse ka nan akwai annabi da siddiqi da shirye guda biyu bayan fada annabi ya bar duniya akwai lokacin da sai na umar haka yake faɗa yana cewa Allah ka ta in musu a garin da annabi ke kuma in yi shahada sai suna ganin a wasu da ba su san wancan da magana da annabi ba ya za a yana garin madina a lokacin da ake ganin ba kafare a cikin ta kuma yace shahada kaga wannan shine wato labari yana cikin mu'ujiza, ta manzon Allah ya bada labarin abu zai faru kuma ya faru ana nan ana nan sai aka samu wani ana ce masa abu lu'asal majusi barar bawa ne mai gidan shi ya ɗora masa fantasiya don gabiya Ya suka samu rikici da bawa da mai gidansa sai na umar ya shiga tsakiya don ya sasanta su ashe sasancin da aka mai bai mai dadi ba an shigo masallaci da asuba an ce a da sallah ashe ya biya samu wuka ya yi kwana bakwai yana wasa yana sa mata guba ina umar ya zo yana jan sallah da asuba ya mamaye sai na umar ya burma mai hukar mukami baki biyu sai na umar ya yi istirja'i ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan ya faɗi aka kawar da shi aka ci gaba da yin sallah lokacin da hadisan nan ta faru iya waɗanda ke cikin masallaci ke sanin mai ke amma waɗanda ke wajen masallaci sun daina jiwo muryar liman ne amma ba su san me ya faru kuma wallahi tare da umar ya faɗi da aka kawar da shi ba a fasa sallar ba sai da aka karasa lokacin da sai na umar ibn cika waye ya mai haka aka ce ai wane ne ya shigo masallaci Ta da abin da ya faru sai umar ya ce na gode wa Allah bai sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taɓa wa Allah wata sujjada da zai kafa mun hujja da ita ba a gaban Allah amma ko kun san abin da zai maku mamaki in shi a yanzu suna da wato a idin zahara mai ma'anin idin zahara don Allah yanzu aikin da duniya ta kamun ki ka sa in mun tashi ko a yanzu a wayarka a sa idin zahara ka gani zai faɗa maka rana ce da in shi'a suke maimaita ta a shekara ranar da aka kashe suna umar a matsayin ranar da suke farin ciki da mutuwa sai na umar eh in kana musu yanzu yanzu nan ka sa a google ha idi zahara za ga abin da zai baka dana ce da suke farin ciki da murna da baba su ja'uddin ya zo masallaci ɗakin Allah ya kashe sai na umar saboda a gurinsu sai na umar mutumin banza ne shi kuma da ya kai sai na umar shine mutumin kirki mumini yanzu wannan mutumin da ya zo ɗakin Allah ya kashe sai na umar wannan kisan ko kun san cewa yanzu a Iran yana da cikin kaburburan da ake girmamawa ake zuwa ana tawassuli da shi saboda ya kashe sai na umar a ɗakin Allah eh Abu Luqal Asal Majusi amma su mumini suke kenan saboda ya kashe sai na umar yasa da tsakanin da yazo yana waka a mutuwar malam jafar abin da yake cewa kenan asalu amiral mu'mini na ta wata sabiha ta sun ta takarar an zo an kashe sai na umar a ɗakin allah da asuba da asuba aka ba ka samu malam jafar a masallaci ka kashe sai shi tarihi ne ke maimaita kansa haka aka yi kuma ba lokaci ne da hatta waƙoƙi da suke yi a littafi da sai na karanto muku ku ji irin waƙoƙin da suke yi da aka kashe sai na umar ke sa na ce akwai buƙatar ahli sunna sai sun farka farkawa ta sosai su san da suwa suke abin nan ba yadda za a yi wanda yake da aƙidan yana jiran wani ya dawo a je a taso sai na abokan daga kabari a cikin kagawarsa ba yadda za a yi aƙidar a kashe sai na umar ya ware rana yana munna da aka kashe sai na umar a ɗakin Allah kuma kashe wa'in yadda wannan mutum Allah ba zan taɓa da shi ba har abada mai taɓa sai na umar ya zo ya koma zuwa ga Allah daga shekara ta ashirin da uku sai na usman sai ya zo ya hau kalifanci zuwa shekara ta arba'in yanzu ya yi shekara nawa ashirin da uku sai na umar ko sai na usman ya hau kalifanci zuwa shekara ta talatin da biyu shekara nawa hmm? daga shekara ta hmm? daga shekara ta ashirin da uku zuwa shekara ta talatin da biyar yana usman ya zo yana kalifan musulmi abubuwan da suka faru suka faru shi ma aka samu sabu abdullahi saba'i lokacin daular musulunci tana yaduwa ana samun ganima ana ba mutane kuɗi aka zo aka dinga yada wasiƙu na ƙarya ya naɗa ɗan uwan shi sunan shi so dangi kaza kaza kaza haka aka yi aka ɓata gwamnati daga na aka zo aka tunzuro mutane suka zo su ke zanga zanga da sai da usman waɗanda suka shirya abin suka bari sai daidai lokacin da ya an tafi aikin hajji sahabbai yawa ba sa madina aka zo gidan sai na usman aka hisa aka sa ta kunkumin hana shi fita wajen sati biyu cikin mutanen da suka zo hadisi yana cikin turmuzi cewa a kira su suka ya dinga abubuwa sai ya faɗa ya ce ko kun san lokacin da manzon Allah ya zo Madina masallaci ya yi karanci ya ce waye zai cire kudinsa a sai gidan wani da wani a tsara a masallaci ɗakin Allah yana da aljanna na cire tsantsar kuɗi na na siye masallaci gidaje aka buɗe aka yi masallaci yanzu masallacin da manzon Allah ya ce in na siye gida aka tsara ina da aljanna yanzu wannan masallacin za ku hana ni shiga suka ce eh mun sani sai ne ya ce ko kun san manzon Allah ya zo garin nan babu rijiya sai ta a matsayin ruwa mai daɗi ya ce waye zai cire tantsar kuɗin shi ya sai ruwa rijiyar wani ya haɗaka da musulmi a sha wannan ruwan na cire tsantsar kuɗina, annabi ya ce ina da aljanna ya ce amma yanzu wannan rijiyar yanzu ita ce ba zan yarda in sha ruwan ba sai dai in sha wani ruwan wanda ba shi ba suka ce mun sani sai ne ko kun san cewa annabi ya aika ni labari ya zo aka ce kaza kaza manzon Allah ya ɗauki hannun shi ya mu baya a madadina suka ce mun sani sai ne sai da ya gama lissafa abubuwa da suka ce shin sani sai mai yi ya kabbara ya ce Allahu akbar shi gidoli wa da ka'aba daga ƙarshe sai na Usman yana karatun Qur'ani da azumi a bakin shi a gaban iyalin shi aka kwantar da shi aka yi mai yankan rabu aka yi ya sa muke faɗa wani in ji da Imam ya cancanci a tausiya mai shi da yana zaune aka kira shi aka ce ya zo sai na usman ya fi cancanta a tausaya mai shi da aka tarbi da shi biya bai ce ma kowa komai ba yana shugaban musulmin duk duniya aka zo gidan shi azumi a bakin shi yana karatun ƙasani a gaban iyalin shi aka kwantar da shi aka yanka shi wannan ne abin da ya faru sai eh <laughs> aka yi wannan abin wannan abin mu'awai shi kuma yana gwamna a sham ba usman bane ne a cikin zamanin umar yake gwamna da labari ya zo mai cewa ga yadda sai da usman aka kashe shi to yanzu daga shekara ta talatin da biyar da aka kashe sai da na usman sai sai da na ali sai zo ya zama khalifa shekara ta talatin da biyar zuwa shekara arba'in ya zama khalifa da ya zama khalifa sai ya ce su auye su masa mu mubaya'a a matsayin shine amidin mu'minina sai suka ce sun yadda amma shari'in su bai mu a sai in ya fara kama waɗanda suka kashe Usman ya hukunta su akan wannan ne fa rigima ya faru tsakanin bangaren na abi da bangaren Muawiya yana yaƙarsa a matsayin kintawaye ga gwamnatin musulunci su mai mubaya'a su kuma suna ganin cewa ya fara hukunta waɗanda suka kashe shi na Usman kafin su mai shi kuma yana ganin cewa zuruf ɗin da ake ciki ba zai iya ba shi damar ya ɗaukan mataki ba su mai baya in komai ya kama ya tabbata sannan sai ya hukunta waɗanda suka kashe na Usman a kan haka ne fa rigima ta faru yana alibi taɓa yaƙar su mu'awiya a matsayin munafukai ba ko arna wannan abin da ya faru kafin ya faru abin da Qur'ani ya ishara gare shi kirin cewa man ta'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu kaga fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tafdi hatta tafi'a ila amrillah sannan shine dalilin bisa daga nan aka yi jijima tsakanin waɗannan bangarorin har lokacin da Allah ya kawo aka yi sulhu to sayyidina Ali ya samu jarrabawa Allah ya ƙara masa yadda a daidai lokacin da yana rikici da su sai na ma'auya a matsayin in tawaye ga gwamnatin shi sai kuma aka samu da ke suka balle sai suka ce yanzu da ɓangaren sai da na'alin da ɓangaren ma'auya da ta dai sai su jawo hadisin idan taƙal musulmai ne al-musulma ne da sikihi ma an musulmai guda biyu suka haɗa aka yi rigima al-qatil wal maqtul fil nari sai sai ta haka da ɓangaren sai da na'alin ɓangaren mu'awin duk ɗan wuta ne A wani akwai maganar da ke zale galin goyi mutane ni na bibiye magana kuma na taɓa ba ta kariya da ke cewa ya zabi sai na in ka koma asalin maganar yana ɗauko hujjar kawari ne yana wa ɗin shi a ilzami ba wai don ya yarda cewa aka abin yi ba zalunci ne na wasu mutane saboda duk abin da ɗan shi'a bai kafa hujja da shi ya zagi sahabbai wannan kuma ita ce hujja kawari na zagin bangaren na ali da aka yi wannan abubuwan suka faru me zai biyo baya bangaren kawari da suka ɓalle bayan an gama da wancan ɓangaren sai sai na ali ya zo ya yaƙe su kuma yi nasara kan kawari don kawari sun fara kashe mutane ne ɗaukan mataki da rigima da su ya yaƙe su sai su kuma suka zo suka ce inda sai na ali ya rigima da su ya yi faɗa da su ya kashe na kashewa na watsewa sun watse sai suka zo suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum shi kansa sai da na ali da mu'awiya amru bil as wa'annan fa duk ɗaliban manzon Allah ne fa wa'anda suka zauna gaban ki suka karatu yanzu an samu wasu mutane sun ce in ana so duniya ta zauna lafiya sai an kashe su mutum uku suka zo a makka fa suka yi mitin da albarku a tanini da waye da abdurrahman bin malik al-khali wannan yace a bashi zai je kashe amr bin al tun daga makka fa zai tafi misra fa wannan yace a bashi zai tafi kufa abdurrahman bin malik wannan yace a bashi zai tafi sham syria haka suka wanda ya taho zai kashe amr bin al-as a misra da asba ranan amr bai fito sallah ba wani limami tsotsai ya haushi ya shiga ya ba da sallah shi kuma ya zo ya birma mu wancan wuka ya ɗauka ko amurin ne sai daga baya ta bayyana sai ce to na yi nufin in kashe amuru amma Allah ya yi nufin da wanda zai mutu wanda ya tafi zai kashe sai na ma'auya a sham wukan da ya je ya birma mai ita bayan ya ɗauki kwanaki yana sa mata guba a ciki ya soya mame sai na ma'auya birma mai ita ko da ya kawo suka yana ma'ar sai ya goce mai same shi ba sai ya samu cinyarsa sai ya burma mai kusa cinya wannan shi ne ya yi dalilin da yasa sai yana ma'awai hayyar duniya bai tsara haihuwa ba to Abdurrahman bin Majdam a khariji da aka turo shi kuma ya lallabo ya biyo da rayuwar na al yana kiran a tashi a sallah sai samu sai na ya burma mai kuka wayannan fa sune fitintinin addini sai ta fama da su bayan annabi ya duniya ba da wanda bai san me ya faru ba to da aka haka sayyidina ali da ya rasu daga shekara ta arba'in sai ɗansa al'imamu hassan sai zai zama khalifa daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da shekara ɗari to a lokacin ne maganar annabi ta gaggata da ya nuna shi yace ibni hada sayyidu wannan Allah wa shugaba ne kuma tabbas Allah sai yayi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi nan gaba masu rigima da juna da sai na hassan ya zo ya hau shugabanci da mu'awiya a sham har yanzu ya ja daga yadda ba cewa sai an ɗauki jin wanda suka kashe na usman ko kalle yake kisan da aka da ya zo ya kalli adadin abin da ke goya mai bayanarin jini? kuma munafuncin da 'yan shi'a suke da shi ya kalli kafin ya murkushe shi na mu'awai ta hanyar yaƙi ya tabbata ba matsala ko mu'awai ya murkushe shi to adadin abin da za a yi gawa Allah ka ce sani sai shi ya ce ya haƙura a shugabanci sai da na mu'awai ya zo ya hau bisa ga sharaɗi kaza bisa ga sharaɗi kaza bisa ga sharaɗi kaza wannan yana cikin laifin da 'yan shi'a sai da na hasan yi musu shi yasa cikin imamai ba ɗan shi ko ɗaya a ciki saboda ba yadda za a yi taslimin shugabancin al'umma idan abin da ya bayyana gare shi na musamman kuma yanzu ka kaddara lokacin da sai na hasan da. ka kaddara ni ina nan kana nan dan Allah wanda sai na hasan ce ya yadda da shi ya dauki jagorancin al'umma ya bashi biyayya ga hasan Allah ya kara masa da mu ce mun yadda da abin da kuma ba gefe mu ce ban ba ta ga biyayya shine mu ce mun yi me mun yadda ba mu dawo gefe mu ce ba mu yadda ma ahli sunna sai suka sallama suka yadda da abin da Hassan yi eh shi a har yanzu ba su yadda in ka matsa mu sai sai ai sulhu aka yi kamar yadda annabi ya sulhu da kafiran maka annabi da ya sulhu da kafiran maka sai ce to annan ya faka wani ya hau ba haka akai babu alaƙa tsakanin sulhun mutanen maka da annabi duk ba sauka yi daga matsayinsa na annabta ba wani ya hau ba ka aka yi wannan kuma sai na hasan sauka yi daga matsayinsa na shugaban musulmi sai da namu aure ya hau haka aka yi daga nan da shekara ta a wato arba'in da ɗaya da sai namu hasan ya sauka sai sai namu ya hau shugabanci daga shekara ta arba'in da ɗaya zuwa shekara sittin kaga sai na mu'awiya ya kusan shekara goma sha tara yana khalifa to da sai na mu'awiya ya zo daga shekara ta sittin sai ɗansa ya zibi ya hau daga shekara ta sittin zuwa shekara ta sittin da hudu daga nan ne matsalar kisan imam Hussein ya biyo baya wannan su ne ababen da suka faru wannan na yi mukaddima ne na yi kulasar don ka fahimci matsalar ta ina ta faru gobe waɗanda suke bibiyan mu laraba da alhamis zan yi kula sarkaji yanzu wannan alintijas ne na hadisi ga shi nan alintijas hatta kudubar da al'imam ali zainul abidi kanki da adadin waɗanda aka kashe a gurin da me yasa kisan al'imam hussein ya shahara masu kisan ba su shahara ba ga kudubar da doguwa da al'imam zainul abidi ne a gaban shi aka kashe gaban shi za ka ji wannan hudubar shi da ka ji da bakin shi suwa suka kira baban shi ya zo suka kashe shi za ka ji wannan littafin shi ne alitijan shi yasa na ce wannan bai bai kuma da adadin sunayen waɗanda aka kashe na ahalin baiti tare da imamu sai a matsayin ɗan uwan ka imamu za ka ji to daga nan ne sai matsala ta faru yazid yana da hannu gurin kisan al'imamu sai bai da hannu wannan yana buƙatar dalili babba a tabbatar da shi da kafin mu fara fito mu fara tattauna matsalar nan waɗannan matsiyatar cewa ma fa suke wai ahli sunna ne suka kashe al-Imam Hussein billahi lazi haka suke faɗa. kuma abin da tabbata a littafin in shi'a in shi'an nan su suka kira jikan manzon Allah sannan da su aka yi amfani aka juyo da takubbansu a kan shi kuma duka shaida daga littattafansu da hujja daga littattafansu waɗannan su ne kalifofin da aka yi aka yazidu shi ne na bakwai na faɗa na ce ‘yan shi'a suna kafirai wancan hadisin la ya za jinin musulunci ba zai kushe ya da ɗinsa matuƙar za a samu kalifofi guda goma sha biyu ‘yan shi'a sai wai babu waɗannan kalifofin a sunna to yana da kyau ahlus sunna ka rike akwai yanzu annabi da yake za a kashe sai na usman za a kashe sai na umar Allah an kashe su kuma kashe su da ya bada labari yace za a kashe sai na ali an kashe shi kuma kashe shi ba in yace abin zai faru in bai faru ba ya zama ƙarya ko bai zama ƙarya ba da yace za a samu khalifofi goma sha biyu a ƙa'ida in wani bai hau rakka ba a wannan matsayin ana ce khalifa ba mu taɓa musu ba cewa sai na ali ba khalifa ba ne kuma na faɗa na ce a gyara bai shahara ba ne a bakin ɗalibin ilimi amma a gurin malamai haka yake idan kana maganan alkulafa'ur rashiduna ba guda hudu ba ne guda biyar sai da na hasan yana cikinsu abin da ya shahara a gurin mutane kulafa'ur rashiduna guda nawa ne amma biyar sai da na hasan yana ciki dan shi ya cika shekarun annabta da annabi ne magana cewa za su tsari kaga kalifofin mun faɗa abubakar siddiqu shine ɗaya umar biyu usman uku sayyidina ali hudu al-husaini bin ali biyar muawiya shida sai yazid bakwai muawiya bin yazid takwas marwan bin al-hakam tara abdul malik bin marwan goma al-walid bin abdul malik sha ɗaya Suleiman bin Abdulmalik sha biyu sai Umar bin Abdulaziz shi ne na sha uku. Sai malamai suka yi cewa a tsarin yadda annabi ya faɗa da saɓanin da aka yi kan idan ban da wannan matsalan a kuma na sahara da ta faru amma cewa wani yana da alaƙa da kisan wani abu da yana buƙatar ta sabbuce da dalili kafin ka jingina abu zuwa gare shi to akwai wani ana ce masa abu mutu da na manta ban da littafin ma amma ba mamaki din kan shi mafi yawancin ruwayoyin da in shi'a ke dogara da sun ga kuma littafin ɗabari shi kuma littafin ɗabari littafin tarihi ɗabari cewa kawai zai kawo duk abin da ya faru ko ya inganta ko bai inganta ba shi kuma abu miska na blue ne haya ɗan shi'a ne dukkan ɗan shi'a duk ruwayoyin da suke da alaƙa da hadisin da ya faru yana da hannu a cikinta to ba kowa ke tantance me ya faru ba wayannan sune abubuwan da suka faru kaɗan daga ciki bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ka yanzu wannan mun yi na daya habimu gobe na biyu za a ji na faɗa na ce ka riƙe ka'ida in kana sauraron duk abin da ɗan shi'a zai faɗa zai wuce ɗayan uku abu na farko ɗan shi'a ya ƙarya abinda babu ya ce akwai ɗaya ko abin da bai inganta ba ta fuskar isnadi ya faru duk kwanan nan ce akwai dan shi'a daga kanan ina sauraren shi wani samtin yakubu musa ko yakubu ya haya yana cewa waina na asma'u yayar aisha yar sai na abaka wai ta yi auren mutu'a hatta auri ƴaƴa akan wannan wa akan wannan ainihin wato auren wanda wannan magana ƙarya ce ba ta tabbata ta fuskar isnadi ingantacce ba asma'u din nan ta girma na Aisha da sama shekara goma ta girme ta amma ɗan shi'a a cikin ƙaryar da ya har cewa ya wai a mazhabar malikiya wai maliku yana da fatawa guda biyu a kan sauran mutu'a akwai inda maliku ya halatta akwai inda maliku ya ce makaruhi ne amma shi yasa na tattara maganganun malaman malikiya sama da magana ashirin kuma wannan matsalar ta gane cewa tana daga cikin abin da sai na yi rubutu a kanta a kan abin da ya shafi mazhabar malikiya dalilan cewa auren mutu'a ana yaudar wasu da wannan akwai abin da ke shafi a samu wani malami ya faɗi maganar abin da ta saba ma abin da kusur ɗin malikiya yake kai in an tashi a ka'ida ba a cewa wannan ra'ayin da malikiya ne ba a faɗa eh shafi in ka ga wani yayi wannan magana cikin malaman ya kaulun ne sha wanda ya fata ka'ida ba ko ya ƙarya ko abin da bai inganta ba ya kawo ko abin da ya inganta amma su kawo don biyan bukatar su sai su canzawa abin shuka. abin fuska shi ya sa malamai su hanyar da suke bi wajen lalata abin da ya faru akwai alistilar wal ƙarya da kuma ƙirƙirar ƙaryar akwai aziyaratu ziyaratu 'ala al-hadisa aw an-nuqsan minha bi tashwih wani abu ya faru sai shi a in yazo zai wa mutane bayani sai ƙara wani abu ko ya rage dan cimma buƙatar shi sannan akwai at-ta'awil al-batil lil hadath yin fassara ta banna akan abin da ya faru sannan ibrad al-masalib wal aqta' a lokacin da za a yi maka bayani kawai ana so a bayyana maka matsaloli da ɗin don Allah a yadda suke cewa mai musu adalci idan ka zo kana magana zai yi a ce sai na abakar tun da ya shigo musulunci duk da wani alheri da ya taba musulunci zai yi a ce umar tun da ya shigo musulunci bai da wani alheri da ya musulunci to na kalubalance ku zagaye kaɗan nan kaf don Allah ku samo min tun wani shi a da ya taba awa ɗaya abinda sai na umar ya nufi zai faɗa ko abinda sai na abakar ne kirki zai faɗa don Allah ku zagaya eh ku zagaya kaf kasan nan ku gani ku samo min kasa ɗin shi a fara da ya taɓa yin awa ɗaya kawai zai faɗi wannan alheri ne da sai na abakar ya taɓa ko umar don Allah ku zagaya sannan abu na shi da sina'atul ash'ari littayi da hawadisin tarihiya ƙirƙiran waƙoƙi na ƙarya don ƙarfafan wata hadisa da ta faru ta tarihi sannan wadu ulkutubuwar rasa'il musayyafa hajjiye littattafai da risaloli na karya shi yasa in kana karatu yanzu ibnu ba guda biyu ne akwai ibnu ba na sunna akwai ibnu ba na shi'a amma ɗan shi'a matsiyaci sai zai dauko littafin ibnu ba dan sun dan shi'a sai zo yana maka hujja da shi kai in baka sani ba sai ka ɗauka ibnu ba sunna ne kuma da littafin shi yake maka hujja ko ya je ya ɗauko kabari guda biyu ne akwai al'imamu ibn jarir kabari na sunna mai tafsiri akwai al'imamu ibn jarir kabari da rostam wane ne wane ne shi ma ɗan shi'a ne kuma yadda wannan shekara ta ɗari uku da goma ya rasu shi ma ɗan shi'a shekara ta ɗari uku da goma ya rasu ɗan shi'a saboda cin amana yana ɗaya ɗauko littafin ibn jarir tabari. ɗan shi'a sai ce maka kalima tabari ma ya ce saboda bala'in cin amana da yan shi'a suke da shi a haƙaƙi Allah maɗaukacin sarki ya samu dace Allah ya samu gama da duniya lafiya mun yi ma yau a wannan matsalar wayanda za su bi mu gobe jibi da jibi za mu kammala da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda na faɗa dai Allah ya ba mu wannan kuma ne kuskure Allah ya yafe mana da hadal qadri kifa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an haɗa sallah eh, wanda suke